بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أشيك من قرأتم من الكتاب من شرف السنة على إمام البربهاري ألا ألقاش الكرامة دام تاشي أشافنا تلاتين دبير ديدي gabar da وجميع ما ce لك في هذا الكتاب فهو عن الله gaba ɗayan abin da na siffata maka bayaninsa cikin wannan littafi to daga Allah yake abin da yake nufi daga Allah yake ya ciro ne daga littafin Allah da sunnar manzon Allah yasa ya ce fahuwa anillah daga Allah yake wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da haka da sanda ka ciro wani bayani daga littafin Allah da sunnar manzo zaka iya cewa abin da nake faɗa muku daga Allah ne da manzo ba faɗa ta bace ba shaci faɗi bane wa an ashabi kun baki ɗin abin da ke siffata maka cikin littafin nan in baka same shi a littafin Allah baka same shi a sunnar manzo ba zaka same shi ina daga cikin bayanan sahabbansa wa an tabi'in kuma na samu abin da na samu cikin wani littafi na gaya maka daga tabi'ai wal qarni thalith ila al qarni rabi da kuma wato yanin ƙarni na uku har zuwa ƙarni na hudu su ne tsare kunda manzo sallallahu alaihi wasallama iya ba yake cewa khairun nasi ƙarni. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم to ma'ana duk abin da na faɗa cikin littafin nan bai wuce wannan tsare ku imma tsare ku manzo ko masu bin su ko masu bin su ko masu bin su sannan ci gaba da cewa fattaqillaha ya abdullah nasihata da wasici na gare ka ka ji tsoron Allah kai bawan Allah wanda ita ce mafi alkhairin wasici da bawa zai iya wa bawa domin shine wasicin da Allah kansa subhanahu wata'ala ya yi wa manzansa wasici da shi ya kuma bayi na kwarai ya ce ya ayyuhan nabiyu taqilla ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah tunda ga maganar aka ga manzo ji tsoron Allah to babu wanda ba za a iya gayawa ba kuma abinda Allah ya gaya manzon Allah shine mafi koli kuma ya faɗa cewa wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ku yi guzuri hakika mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah to sannan bayan ya faɗa haka ci gaba da cewa wa alayka bit tasdiqi kuma ya zama lallai a kanka karka gasgata abin da ya zo daga Allah ko manzo ko magabata na ƙwarai taslim da miƙa wuya kada ka ja da abin da ya tabbata daga Allah ko manzo ko magabata na ƙwarai wattafoid sannan ka sallama kada ka zantar da wani abu daga gare ka ba tare da ka bi wannan abin da ka samu daga Allah ko manzo kuma gabatan ba akwai tafwidi da yan bid'a suke da abin da ya shafi ubangiji sai su ce mu ma dai ba mu sayar da yake ba a ji a wuce to wani lokaci su da nufin tafwidi sukan barna amma abin da yake nufi a nan tafwidi ba kai ba kawo naka kawai ka bi abin da ya zo daga Allah da manzo daga magabata na kwarai ne tafi din da yake nufi ana warida lima fi hadal kitab da kuma yadda da abin da ke cikin wannan littafi wala taktum hadal kitab ahadan min ahli qibla kada ka ɓoyewa wani daga cikin ma'abota alƙibla ma'ana musulmai kina wannan littafi a ranar littafi ban yi shi don a ɓoye ba na yi shi don a yaya tashi a yaɗa shi je inda bai je bai isa ga wajen wanda bai isa ba fa'asa ya allahu bihi hairanan an hairati mai yiwuwa Allah subhanahu wata'ala ya dawo da wanda ya ɗimauta ya kiɗime daga kiɗimewarsa zuwa ga gaskiya ta dalilin bin wannan littafi kuma ɗaya daga cikin masu hikima magabata yana cewa yahya haƙƙo bi zikirihi wa mutu albatilu bi hajiri. yadda dama al'amari yake gaskiya tana rayuwa ne da ambatanta da yayata ta barna kuma takan mutu muris a neme ta a rasa da ƙaurace mata inda ya ƙaurace wa ɓarna to za ka ga wato ainihin rashin masu yinta ya sa ta mutu in kuma aka ci gaba da bayyanar da gaskiya da yaɗa ta to za a wayi gari a taccewar ta rayu ta game ko ina to ne ya ce to wannan littafi nasa ta Allah kada ka ɓoye shi daga wani wanda yake mabota alƙibla duk musulmin da ka sani dai za ka iya samu da wani littafi ka isa masa mai yiwuwa Allah ya dawo da wanda yake ɗima ya ruɗe yake cikin wato bagauniya ya dawo zuwa ga hanya madaidaiciya ta dalilin karanta wannan littafi au sahiba bida'atin an bid'ati ko kuma mai yiwuwa wanda yake kan bida ma abocin bida ya baro bida ta sai dawo ga sunna sakamakon ya karanta abin da ke cikin wannan littafi ya fahimce shi aw ballan an balalatihi ko batacce ya dawo daga kan batar da yake kai zuwa ga gaskiya fayan bihi sai zama ya tsira ya kubuta ta dalilin bin wannan littafi fattakillaha ka faji tsoron Allah wa alayka bil amri awwali kuma na umarce ka da riko da al'amarin farko al'atik da dadde shine riko da addini tun kasancewar yadda yake a farkon al'amari lokacin rayuwar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko baya ya gaya mana wannan wa alam anna al ma kana min wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila qatl Uthman ibn Affan ko to nan ma sake cewa ina dai da umartar ka yi riko da wannan addini a yanayin yadda yake tun farkon zuwansa wa huwa ma wasabtu laka fi hadha alkitab shine yadda na wasafta maka na bayyana maka bayanin sa a cikin wannan littafi fa rahimallahu abdan Allah ya ji kan bawan da wa rahima walidaihi ba shi kadai ma Allah ya ji kan iyayensa bawan da qara'a hadha alkitab ya karanta wannan littafi wa bathahu ya kuma yada shi wa amila bihi yayi aiki da shi wada'a ilaihi ya kirayi wani zuwa gare shi wa hatajja bihi ya kafa hujja da shi fa innahu dinullahi wa dinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina jin cewa wannan littafin na rere daga littafin Allah da hadisan manzo da maganganun magabata shine addinin Allah shine addinin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa innahu man intahala shay'an khilafa mafi fi kitab haƙiƙa duk wanda ya bi wani wannan littafi ya bi saɓanin abinda ba shi ne a wannan littafi ba fa innahu ya yadinu lillahi bidin to isa ne cewar bai bautar Allah da addinin da Allah ya da shi wa qad hu. kullahu kuma in dai akan haka yake to ya mai da addinin Allah baki daya yayi wance kali da shi ya ce ba zai ba kama law anna abdan amana bi jami'i ma qala Allah tabaaraka wa ta'ala kamar wani bawa ne da ya ba da gaskiya da dukkanin abin da Allah wanda albarkatunsa sun yawaita kuma ya ɗaukaka ya faɗa illa annahu shakka fi harfin sai dai daga baya sai zo ya kokwanto kuma akan wani harafi ɗaya tak faqad da jami'a ma qala Allah ta'ala to in ku haka ne ya mayar da gaba ɗayan abin da Allah ya faɗa domin shi duk abin da kai imani da shi na gaba da ubangiji sai ka yarda da shi baki ɗaya ba ka wari wani ba ka ƙi ɗaukan wani wa huwa kafirun wanda ya mayar da daidai da harafi ɗaya cikin littafin Allah ya ce ba zai karɓa ya yi da wannan ya kafirta kama anna shahadata Allah ilaha illallah kamar yadda kalmar shahada ta cewar babu an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah la tuqbalu min sahibiha illa bi sidqin niyyati ba a karɓarta daga wajen wanda ya faɗe ta sai dai in ya faɗa da gaskiyar niyya wa khalisul yaqini da tataccen wato sakankancewa kadhalika la yaqbalu Allahu shay'an min as-sunnati haka na kuma Allah bai karɓar wani abu na sunna fitar tarki ba'din a barin wani abu daga cikin abin da yake na sunna din dole sai dai ka riko da sunna baki daya ba ka wari wata ba ka bar wata wa man taraka min sunnati shay'an wanda ya bar wani abu na sunna bai yi da shi ya fatale da shi faqad taraka sunnata kullaha ya kwara sunan cewa ya ba sunna duka ta ba a yin ta gefe-gefe ko a wari wani bangare a bar wani bangare fa alaika bil qabuli na umarce ka da karbar abin da ya zo daga Allah da manzo wada an ka mahkal wada an kal mahaka ko ka bar wato ainihin zarcewa cikin jayayya shi ake cewa al mahak wal lijaja a wata nusufar da ya ce wada an kalma haka cewa e wada an ka halata wada an kalma halata haka ya sa a wata nusufar maimakon wada an kalma haka to duk abin da yake nufi ka bar abin da yake jayayya ce ko kuma zarcewa da togewa akan ja'in ja walla jaja da wato ainihin jayayya din eh, allajju ne kamar nutsawa cikin abu fa innahu min dinilla shishigi da kutsawa cikin jayayya baya cikin addinin Allah fi shai ta ko'ina, a kowane abu da na addinin Allah bai a kan tsarin jayayya ba wa zamanuka khasatan zamanu su tun ba ma idan ya zamanto lokacin da kake rayuwa lokaci ne mugun mugun lokaci wanda yake gurbatacce ba wanda yake a lokaci gurbatacce da abubuwa suka yawaita na barna to jayayya ba ta kamace shi ba fattakilla ka daji tsoron Allah babu wani wasiya ko kuma nasiha sama da cewa ka ji tsoron Allah ka tsara dokokinsa ka bi tsarin addininsa mu ba nan za mu sa yau kaɗan za mu insha wa zamanuka kasatan zamanin su eh musamman ma da ya zama lokacin ka gurbataccen lokaci eh shi ma kansa ka abin da ya sa su suka ta wannan rairaye da an da kwana rike da littafin Allah da hadisa manzo za a bi abin da magabata suke a ba sai kai laka littafin ba ko mu ma duk daga cikin wannan yanzu ake ta da wani ya yawa haka yanzu gashi wannan da haka muke bin sa kadan kadan kadan wani ya duba ya ga haka ayi takaddun ma da ce kai wannan shi aka karance shi ba zai iya ba amma zai karanta maka jarida daga bango zuwa ba nan shaidan ne to dole sai kana kuma rairaya ana yi ɗan kaɗan wanda za a iya karance shi nan take su ɗare gulaman da aka da su aka duba ai manya-manyan littafai aka duba yawowa su alƙabaru sai ga da 'yan shafukan takwas tara eh, lokaci ɗayan ka zauna yawa to to don shawo kan malalaci kada a rasa shi na eh kace me eh wanda duk irke wani abu sabanin alkur'ani da hadisi da maganganun magabata to baya wa Allah addini abin karɓa cikin nan da yake cewa man tarka sunnati shay'an wanda ya bar wani abu daga cikin sunna ya bar sunna duka eh akwai bambanci da kabatta barin baka yarda da ita ba da kuma kabatta a matsayin yi ne baka ba dan baka yarda da ita an gane ko <laughs> yawa ba Eh, amma abubuwa na suna gudano a kamar ta ba su kirku ba musamman a yanzu da abubuwa suka za ga mutum na tafafa taka suna suna suna abin da yake yanka da shi to wani abin da kake kai me dogaran ka na cewa suna ko ka ja mutum na ta faɗa da abin na cewa bida ne amma ka koma cikin dalilin na shari'a sai ka ba bida ba ce wannan kana tare da ahli sunna zaka ta shagana irin wannan na rijiyar lemo da manar ɗin kwaran da wani ya ɗauko da biyu ya kawo masallaci ya ce a ba jama'a a gaya musu allah ba shi ɗaya sunansa kaza ma'ana ya ba shi ɗaya sati guda ya sa ɗansa suna kaza a ba mutane wannan da biyu na ce to a karɓa a rarraba wasu aka ajiye musu inda aka zuba a gabansa a nan suka bashi dabinan ba su ɗiba ba ka ce kawai za a rika dora su akan bid'a to shi ne aka ce to ga wasu duk sun bar dabinan sun ce ba su ci bid'a ci sun ce to a tattara a bani ni zan cinci bid'a ne to da aka sai da kwashe gari ba an yi wannan to sun ɗauko littafin al'adabul mufrad na imam al-bukhari na ɗauko sharhun bukhari fatul bari a wajen abubuwan da yake suna ta manzo irin su ijabatu da'awa da abin da ya kama da haka cewar to a ƙarƙashin ijabatu da'awa addinin musulunci ya zo ya tarar da larabawa sukan yi gayya su kiraye ka idan ɗansu ya warke daga kaciyar da aka yi masa ciwon ni'ima ce da bai warke ba sai dai ta a shiga cikin matsala suna yi idan an musu haihuwa suna yi idan sun yi aure suna yi idan sun yi kaza idan sun yi kaza idan sun yi kaza haka cito musulunci da ya zo ya karfafi na aure kuma bai hana ko iso ki waɗancan ba alal aƙalli ka iya cewa halal bai soka bai hana ba bai rushe ba sannan kuma shi cikin adabul mufarad ya magana cewar akwai ɗaya daga cikin a ya gayyaci adadi na sahabbai sakamakon Allah masa haihuwar ɗan ya gabatar musu da abin da suka ci suka kuma yi addu'a Allah albarkaci ɗanka ya sa na ƙwarai ne shi ake cewa suna ba na in ka koma cikin eh, alƙawa'il fiqhiyya na ibn Juzayl Maliki shi ma ya kawo bayani yake cewa ya halatta a ɗauki wani abu da aka tara da na abin da ya a tsohon dabba suna da aka yi yaro a dafa a gabatarwa da al'umma ce ga wannan kwaci murna da farin cikin abin da Allah ya bani naɗa a masa addu'a to duk waɗannan abubuwan akwai su a littafin na addini in kake akwai a cikin malikiyar amma baka malikiyar akwai a cikin wanda ba malikiyar ba to abubuwan da aka ratso da su ciki waɗanda ba su da tushe aka cusa su ne za ka kyamata ka yi faɗa da su don akwai shekarar da aka sa wani malami ya wata lacce aka ci zama tali shi ma zai rika cewa a cikin risala ko a iziya ko a ishimawi ko a ƙawa'idi ko a ahlari ko a lawali ko a wane ne babu inda aka ce da suna suna na ce wannan magana da kai haka take amma akwai al'adabul mufrad akwai al fiqhiyya eh, na ibnu juzayl maliki ni ne mai taliki na ce da cewa kai abubuwan da aka shigo da su cikin wannan harka idan har ka fahimci cewar su za a yi in an zo to barin yin shi ya fi alkhairi da ya zama togarin yin abin da yake halaliya a yi wanda yake haram na ce in ka koma na bangaren mata da suke namu za su zo su ɗauki murhu su aje a kofar gida a ɗauko tukunya a ɗora a ce anan za a yi girki za a zo a masa rumfa a tsakiyar layi anan za su ba yaro nono anan za su ci abinci anan za su kira mai yalo su kira mai ɗata su kira mai kifi ko in ka ci ta abubuwan haramun ne da mu zo garin yin halal mu aikata wannan haramcin hakura da shi shi ya fi don ka biyo ta wannan hanyar daidai ne amma inda wanda za su iya yi ba su irin waɗannan abubuwan na ɓannace-ɓannace ba kada hurumin haramta musu a lokacin da bashi misali na ce na je wani gari da ake ca da shi gumutta can wajen jibiya na ce ziyara muka je na kwana a garin ba shekarun da na kwana sun tara ana suna mata da suke suna za su zo gaba ɗaya matan da suka zo duk gidan ya ɗauke su gida ne katin gida ya dauke su dama gidan kauyuka ba a yin su haka dan cikul a ciki suka yi sunan suka gama kaf duk wacce ga ta fito to fitowa ta za ta tafi gidanta kuma yadda suke ma in kin ga dama ki tsaya ki ci abincin da aka yi a gidan in kin ga dama a zuba miki ki tafi da shi gida haka suke to kaga anan mata ba za ka ce dan me suka shi ma wanda zai zo ko ya kawo dabino a bayar a ce Allah ba shi dan wane wannan suna yana da asali a addini a kuma tunatar ce to ya kamata kuma a tsare haƙin 'ya'ya bayan sa musu suna na gari da aka yi kamar yanzu a suke gashin kansu kada a bari a ce a sai an yi kwalliya suna da shi tunda manzo ya ce kazanta ne ka bi sunan manzo ka cire shi maimakon ka bar shi kai kwalliya da shi a gaya musu ce to ana yanka ɗa dabbar yanka guda biyu namiji in mace ce ɗaya sannan ana sadaka da nauyin gashin ka faɗo musu waɗannan abubuwan ka sanatar da su ce to muna fatan Allah albarkaci wannan dan shikenan sai me to in kai wannan ba magana a ce bid'a a ciki in ka ce adam ya ka dauko aka kawo masallaci to abin wanda yake kawo masallaci ga abin da aka ce daurin aure a masallaci yake kuma yanzu a masallaci kuke ko so da in abu halal ne a shari'ance ya halatta a yi shi a masallaci sai in dalili na shari'a ya zo ya fitar da shi kaga ciniki halal ne amma sai shari'a ta zo ta hana a masallaci sai ka fitar da shi cigiya in abin ka ya bata halal ne ko amma idan aka zo da shi masallaci annabi ya ce kada Allah ya ba mai ciniki riba mai kuma wato cigiya ka Allah ya sa a ga abin da yake cigiya to kaga wannan shari'a ta fitar da shi daga ciki to wannan shari'a bata ce ba za a yi ba bata hana ba to baka da hurumin ka hana shi in dai dan a zo aka baka da ko a baka alewa kuma ce Allah ira abin da aka sa ba wani bid'a a ciki kamar kamar misali ni mata na in ta gayyaci yan uwanta mata da kawayenta cewa amma amana aiwa yau da ai suna zalalan mata su gozo suka jibga cikin gidan ni ko bangare na namiji ina da abokan ce ina yatan ku yau suna ku zo ku samu albarka da addu'a in gabato musu da abin da nake da shi a waje ya shi kuma wannan ne na gaya maka ba wani abin da zaka ci da shi sabon abu a addini halal ne in wani suna ya zo kuma ka share ka ƙi wani kuma suna ga an kai ya wannan baka wani da ba farilla ba ne na fula ne kamar walima ce na ga da dama yin ba dama bai wajen da ake cewa idan mutum ya haihu malam sami mata ta haihu sai ne samu don ragon da zai layya ba ai ba suna ba kai hmm. ba a yanka da dabba amma suna za a faɗi suna yawa a babu dalili da ya ce abin da aka ce idan sati ya zagayo in yana da iko shi uba cikar sati bi yanka masa in bai samu ba sai a sati na uku an gane sai a sati na uku to yanka masa in ya wuce sati uku bai samu ba ta sare a kansa daga shi hadan ba wani dalilin da ya sace sai tunda abin da dama na iko la yukallifu Allahu nafsan kuma illa wusa fattaqullaha mastabatu iya abin da zai iya yayi eh, na Eh. sai kuma yake je kawo hadisin wanda aka wanda wata Allah sallallahu alaihi wasallam da eh, aka ne mata sai ke ce sai ka hujja da ne ke cewa shi yana ganin anan ba wai ana nufin mace ba za ta shiga masallaci ba idan tana jin al'ada inda ce ita sai kawo misali ke cewa tsakanin shi wancan kafar da aka ce wane ne ya fi abin nan cancanta a ce inda shiga masallaci ne shi sai ka ce ita matar ta cancanta kasance wata masallaci sai kawo da nuna har inda za a ɗore kafiri a cikin masallaci babu ba tare ci musuluncin ma babu ba na tsarkinsa yana ganin cewa mace ce ba abin da zai hana mace shiga masallaci har inda za a ɗaure mace a masallaci sai na kasa a fahimtar me yake nufi a yana nufin ya rusa wancan hadisin ne duk ma ka aje aje ma wannan hadisin ce maka bai inganta ba akwai maganar hadisi tabbatacce cikin sayil bukari da muslim wanda manzo ice har waɗanda suke jinin al'ada su zo sallar idi amma kada su halarci inda za a yi sallar ko su nemi guri can gefe guda su tare kar su zo inda za a yi sallar su dai halarci wannan addu'ar ta musulmi da kuma wannan gurin taruwa nasu amma su in ka zo ka iya ganin su ya eh, ga rukunin su can a tare guri guda an yi sallah an idar ba su to sai malamai suka ce me yasa zai ce su tare guri guda su ma su zo cikin ayarin mu kawai sallar ce dai ba za su yi ba a gare ba su yi ba kawai amma sai ce su koma gefe to na yana nuna cewar inda za a gudanar da ibadar sallar ba a da bukatar su da suke jinin al'ada su kasance a gudu ka fahimta suka ce wannan aikin manzo ya nuna kuma so da tare in kace za ka rika kiyasin arne da wanda yake musulmi da bambanci da ni ina ganin alfarmar wannan wajen shi fa da aka daure shi a cikin masallacin ba fa yana so ba a takura yake ba daɗin abin yake ba so yake ba ƙaunar hakan yake ba kuma a lokacin manzo hikimar ta sa ya haka ya yi haka dan ya ga abin da manzo suke kai ya ake mu'amalarsa ya ake mu'amalar sahabbansa kuma wannan ne ya tasiri a gare shi ya ma musulunci hikimar ta sa manzo iya wannan to sai kana kallon irin waɗannan abubuwa amma ita da take da da fahimtar musulunci to sai ta yi abu shari'a ta kama ta har ne yayi ba ta kama shi don shi dama waɗannan abubuwan ba sa gabansa kuma musulunci dama bai la'akari da abin da zai yi sau da haka to abin da yake akwai inda magana ta zauna a masallaci ce saboda jinin nan na iya zuwa mata ta salanda da ko da ta yi ko lokaci ana samu samu kansu jinin ya taru da yawatta ya yauna su to kaga gurbata masallaci da kazanta wanda arnan can baya jinin al'ada ko ko da shi ka ce kazanta ai shi kazantarsa kazanta hukunci ce ba ta gangar jiki ba ce ba wacce take da gundari da za a gani ba yawwa ma'anawiya ce tata kuma hissiya ce ba ma'anawiya ba ce tunda ya ce fa ta zulun nisa a fil mahid kuma ya ce shi jinin kansa kazantar ne an fahimta ko to haka sai ka shiga cikin abin ka wannan ka yi wannan tantanciyar sannan sai ka san abin da ke a bayar wannan rakice-rakicen ba zai baka abin da ake yi. wani tambaya na anan shi ne fahimtar wannan hadisi ne da na yi kwanaki can wurin wanda na yi littafin a wurin shi yake ganin kamar ko irin da'ira ne wanda yan dariku suke suna kan abin biyu ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna inna lillahi ta'ala mala'ikatun yadufuna fi yaltani yaltamisuna ahlul zikri فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجته هلموا هلموا إلى حاجتكم حاجتكم نعم ويخافونهم بأجنتهم إلى السماء الدنيا ويسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويجب Wayu yumajjadunaka wannan kalmomin da yake ce sace subhanallah akbar subhanallah walhamdulillah suna irin wannan abubuwa to sai malakun da suka same su suka ga ubangiji cewa ga abun da suke ga irin zikiri launin zikirin da suke haka to dai wannan ka san me eh ce to wannan ya nuna cewar masu zama su shimfida kyalle su la ila illallah suna da hujja yawa suna da hujja abin da yake fahimtar da mu lokacin haka to sai kuma hadisin nan na dari da haka hadisin wala bi wakadin al-haris bin auf radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace bainama huwa jalisun fi masjidi hmm. wal nasu ma'ahu hmm. salasatun nafarin aqbala thalathatu nafarin eh, eh hmm. fa aqbala aslani ila rasulillahi ahaduhuma fara'a furjatan fil halkati mm, fil halka fi halka mm. fajalasa fiha mm. wa amma al-akharu fajalasa khalfahu wa amma salisu fa adbara zahiba zahiba zahiba falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ala an salasatin amma to dai gashi dai na san hadisin hadisin bukhari to wani yana gani kan suna yana dan kafa mana hujja lokacin da ya irin da'ira da to abin da ke to shine ke to bari tambaye mala ya fahimtar eh. hadisin mu lan fahimci to abin yadda yake kuma kalmar halka din na kaga suna amfani shi waya naji dai naji dai na <laughs> eh. abin da ke akwai shine eh. na farko hadisin da bala'iku suke bibiyar ban kasa har idan suka ga inda ake ambatan Allah su yi kira ga sauran mala'iku ku zo ga abin nema ya samu ga inda ake ambatan Allah ai akwai hadisi na Imam Muslim da manzo yake cewa wa majtama qaumu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum ko illa nazal alaihim almalaika wa gashiyatu ka gane saboda haka kaga a nan hadisi yana gaya mana waɗanda suke cikin masallaci ko suke makaranta suke karatun alkur'ani ambatan Allah suke mala'ikun na sukan zo inda suke su dandazo hasar ga musu su ne musu rumfa saboda yadda da abin da suke nutsuwa ta sauka musu ko to rahama ta baibaye su kaga anan ya nuna cewa mala'iku suna zuwa inda da ake karatun alkur'ani ake bibiyarsa to haka kuma in sallah akai waɗanda suka yi sallan nan akwai masu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ko kuma subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 a cike da la ilaha illallah wa da wala sharika lahu mulku wa la hamdu yuhyi wa wa ala kulli shay'in qadir ko kaga idan ka kalli wannan duk yana nuna cewa abin da ke faruwa da masu sallah a masallatai in sun idar su ambatan Allah su subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah da masu karatun alkur'ani ko a masallaci ko a makaranta duk gurin halartar mala'iku ko baya nuna cewar irin wancan sallan suke na a shimfiɗa kyalle mu bai ɗaya kowa da kowa ka ko sannan kuma bayan haka shi hadisin uh, abu da laifi da yake maganar mutum uku sun taho sun tunkaro sun zo sun tarar da manzo a masallaci ai karantar da su yake a lokaci shi manzo sun yi halka ɗin da suke cewa halka ai ba na bane a zo a da'ira to a zaman da aka yi a gaban manzo a masallacin an yi wannan salam yawwa an zagaya wannan ya zauna wannan ya zo ya zauna to a irin wannan din zagayawar da aka yi har ya zama masallacin ya ciki sai sauran gurin mutum ɗaya na gaba wanda ya to a cikin su su uku sai ya samu guri cikin sauki sai ya zauna wani na nuna cewa zuwa makaranta akan kari ba karamin alkhairi ba ba ka da matsalar rashin gurin zama ya zauna na biyun da yake biye da shi da ya guri ya cika sai ya ji kunyar ya juya kuma ya ji kunyar ya matsa sai an maguri sai ya rakaɗe idan sa kaɗa an yin raɓe a guri guda saƙon dai yana zuwa masa amma ba magana sakewar zama kamar da kowa ya sake na uku shine bai yadda irin yadda wannan ya ba shi ma ya raɓe din kuma dama bai zo da wuri ba ba dai samu guri kamar da na gaban sai ya samu sai ya juya ya tafi to shine manzo bayan ya gama yace bana ba ku labarin mutum uku ba da yanzu wani abu ya faru da su kaga inda zikiri suke na bai daya ya kuma zai bige daga wasu labarin wasu mutum kaka ne so da haka bayan ya yi bayaninsa da ike musu ya kai gacin da ya kamata ya kai a bayaninsa sai shi bara ba ku labarin kuma wasu mutum uku ba da yanzu nan wani abu ya faru da su suka ce ga muna manzan Allah ya ce to na farkon su ya kawo kansa a kan kari da wuri Allah ya karbe shi na biyunsu su ya ji kunyar ya matsa sai an maguri ya ji kunyar ya tafi sai nemi guri ya rabe yadda ya ji kunya haka Allah ya ji kunyarsa na ukun kuma bai iya yayi yadda wannan iba ko bai zo akan kare bare ya samu guri sai ya juya ya tafiyarsa ba ruwansu da abin da ake to yadda ya juya haka Allah ya juya masa shi to shi yasa ma malam Imam Bukhari ya kawo hadisin a kitabul ilmi ka gane ko cikin sayar Bukhari ya kashi a kitabul ilmi wato bujirewa da watsi da gurin neman ilimi ina jawo mutum Allah i watsi da shi kai kai gurin ilimi akan kari ka samu abin da ka samu ina sa Allah ya karbe ka ɗabi'antuwa da ɗabi'a kunya a gurin ɗaukan ilimi na sa Allah ya ji kunya bawa to akan wannan ya kama hadisi kuma kamar gabata suka fahimci hadisi to da kuma idan da za a ce eh wannan halakar da suke ta zikiri ita ake nufi a wannan hadisi to a ka'ida addinin musulunci ba ka yin wani abu sai ka yi shi yadda aka ce sai a tambaye shi a wannan zaman da saman zo suka yi da kuma wancan zaman da masu wato su ba da alhamdulillah na suke yi mala'iku suke zuwa gurin su ma kyallan suke shimfidawa ko sannan an faɗa adadin abin da suke yi ka fahimta don in har manzo ya yi wannan to ya kamata a ce an samu wannan bayanin nasa a hadisi balo-balo kama da aka samu bayanin su sallah su azumi da Allah ce wala lahi akbar an bata Allah fi komai to ya abin da fi zai tafi bai bayanin sa ana sai a ji bayanin sa ce to ana sa farin kyalle kuma ana yi bayan la'asar kaga kamar ma muna masu tsalle da juyi a ce sabon zuwa ne wancan ya dan fi daɗaya shi da duk da hakan ai ko fitarwar za a yi ai sai dalili na goyon bayan ka za ka fitar da abin da yake tabbata sau da haka kago wannan babu shi sau da haka wannan maganar tasbihi da suke da takbiri da suke yi eh, wanda suka yi sallah suka idar ai haka suke za ko da subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 to da haka suka suka tar da masu wannan cikan ce ku ga waɗanda su bai su kuma rahama ta sauka gurin nutsuwa ta same su in masu karatu alkur'ani ma su kan ce ku taho ga masu karatu alkur'ani to wannan shine abin da ai Allah ya samu na wa da ku kuma da riko da suna eh. kuma ɗaliban ilimi ko dai masu karatu a aikaci misali a zahirin mutum haka wajen ne wajen gashin fuskarsa ne wanda su ba wala wajen cin ci ne sha ne ba da yawa ne karɓa ne to za ka musamman ba ma ƙwarin wajen ɗabbaƙa irin wani abubuwan sai ga mutum ya kira ya karanta abu musamman zai salihin dinnan lalle sau da tari ya karanta shi hmm. duk adab na cikin sa amma sai ga mutum ya rufe dubi daga za a cikin abin baya babu ko shakka muna da sakaci muna da sakaci za ga abin da muka fi bayawa mahimmanci da damuwa da shi in mutum ya gashi ne a ajiye mu ya rage ga wandansa ya rike aswaki haka za a ce da ka shi cewa ya eh, wannan layin suna iki wani abu da za a gani a fili farar da garaji amma idan hulɗa ta haɗaka da shi ta kuɗi sai Allah ya istara ku idan wani abu ya shafi na alkawari ba zai cika maka in al'amari ne na maganar ana neman a yi gaskiya to sai ka tar da shi ba gaske a cikin tsarinsa to wannan babu ko shakka ba karamin hadari ba shi ne abin da manzo yake gaya mana a hadisin da yake magana cewar idan Allah ya tashi kiyamas ya yi hukunci tsakanin bayi aka jefa 'yan wuta cikin wuta 'yan aljanna suka tafi aljanna 'yan wuta za su yi dandazo akan mutumin da ake masa wani tirki bayan an sa shi a watan wajen azabar da za masa azaba zai aman kayan cikinsa saboda tsananin azabar gurin sai a yi masa tirki a gurin da wani daga cikin kayan cikinsa kamar irin hanji da yake kamar igiya nan zai rika zagaye gurin azabar kamar yadda dabba take zagaye tirkinta kamar yadda masu wato niƙa da abin da ake cewa raha da larabci dutsen niƙansu da suke amfani da shi haka zai rika zagaye gurin yan wuta su zo su cincirin da dandazo a kansa wane garin ya haka alhali ku kana umarni da kyakkyawa a duniya kana hana mummuna kuma masu irin wannan abin da kake su ga san a cikin daɗi da kwanciyar hankali mu da bamu bi wannan lamu muke cikin bakin ciki a tashin hankali ya kuma kai ka shigo cikin mu sai ce eh haka ce haka ta faru ina hanawa amma ina da inda nake zuwa in yi kana ina cewa ayi, yi amma kuma ni bana zuwa a za ka sai nuna cewar a karkashin kabura makatan inda Allah an ta kulo ma la fa'alu wannan hadisi na karin bayani akan to lalle fada tana bukata a cika ta da aiki ba kawai ai ta fadar ba ba aiki ka wannan abubuwa akwai buƙatar kai da kake ganin irin waɗannan abubuwan suna faruwa ka zama babban misali na cewar ba duka ahalus sunna da suke tuce sunna suke sabawa a mu'amala alkawari harka ta gaskiya to ba dukkanin suke ɗaya ba harka ka samun wasu daga cikin masu fahimtar sunna suna tafiya akan tsarin sunna a aurensu a cin abincinsu a hulɗarsu da abokan hulɗa a gaskiyarsu amanarsu da haƙurinsu da abin da ya kamata duk ya kamata komai shi ne abin da yake faɗa cewar ka ɗauki wani abu na sunna ka ce shi za ka yi kai wance kali da wani har ka ɗauke shi bida'a karka faɗa da mayinsa kuma yana da asali a sunna to wannan ba daidai ba ne to haka za ga abubuwa karatu da shine ne jigo kuma a fahimta sannan kuma ka ji cewar eh shi karatu in kai shi ka fahimce shi baka aiki da shi ba ka bata kanka lokaci ka ci riba sa so da an kai kai karatu ka fahimce shi dan ka bambanta da jahili to idan kuma da kai karatun ka fahimta baka yi aikin ba kana irin abin da jahilin yake mai marbaka da shi wanda ma shi a ce rashin sani yasa kai kuma za a ce taki karatu ne da ɗabi'antuwa da ɗabi'ar yahudawa sun sani sun taki sani to ba karamin hadari bane ba lalle ya kamata a ce wanda da yake zuwa irin wannan guri yake karanta irin wannan littafi na sharhu sunna da ire-iren su to a gaban banci a mu'amalar da wanda ba shi to eh sunna da yake faɗa ba tutiya bace akwai ta a aikace kamar da take a karanci ana yin ta Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka